الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا الشناوة yau muna sha uku ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala وآله وسلم دبونا wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu ɗaya da uku abban dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da biyu ga da ashirin tabaraka wata roƙo sai da dukkan alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa inda ba manta ba muna karanta wannan littafi al fi bayani kasirin min al-akhta' wato kamar madubi da muke mahanga ta ganin kurakurai da yawa waɗanda suka yafi cikin al'umma ana magana kan kurakurai ina jin yau za mu tashi a fatawun fil hajji ne ko kurakurai waɗanda ake yi a wajen aikin hajji nan ba ta ɗaya itiqadu anna raka'atayil ihrami wajiba farko kuskuren farko daga harama yake faruwa idan mutum ya ɗauka cewa wannan raka'a biyun da ake yi lokacin da za a yi harama kamar dole ne kuskure ne haka ba wajibi bane ya rakawoyin abin da yasa ake so a bambance ba wajibi bane dan mata lokacin da suka zo za su yi haraman ba za su iya yin sallah ba kaga an ce sai su damu kun gane to amma mace lokacin da ta zo za ta yi harama sannan kuma gashi ta zo ba ta da sarki ya za ta yi za ta yi harama amma kaga ba za ta yi sallah ba a lokacin to sannan kuma shi ma mutum sai ya ji abin da dai ba wajibi ba an dora masa yana da kyau ne a yi in an samu hali in ba samu hali ba ko saboda ba tsaya ko wani abu mai kama da wannan ba matsala wannan bai shafi abin nan din ba dan haka ba dole ba ne waɗannan rakawoyin lam yadulla dalilun ala wujubiha babu dalilin da ya nuna wajibi ne wa inna ma ahrama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da salati faridatin annabi ya yi harama ne bayan ya yi sallar farilla to lokacin da ba lokacin sallah ba shine sai aka ce sannul ihramu ba da faridatin ana yin harama bayan farilla in bayan farilla da ka yi sallar farilla kawai ka harama harama kenan to amma lokacin da ba lokacin sallar farilla ba ne shine aka ce yana da kyau mutum ya yi. nafila a biyu sannan bayan ya sallar ne ya ce lafai, allahumma ma'umratan ko lafai, allahumma ma'ajjan wa umra ya haɗa, ko umratan wa hajjan wannan mutum ya yi ya fito ko da aka ba dole ba ne da wani zai zo ya tambaye ka ce shi fa bai yi raka abin nan ba amma fa ya yi harama shi kawai sai ka ce ba komi وقد a جمع من da إلى استهباب ركعتي الإحرام قبل na suke. kawai malamai sun ce mustahabi ne da yawa sun tafi akan cewa mustahabi ne yin waɗannan rakawoyin guda biyu na harama kafin mutum ya fara cewa labbaik Allahumma labbaik ya ce Allahumma inni labbaika hajjan ko labbaika umratan shine hilal ibn nusuki kafin mutum ya fara kiran wannan wa zalika dilalatan minha ay ma sabata wannan akwai hujja li wa zalika li adilla saboda hujjoji minha ma sabata fi sahih daga ciki akwai abin da ya inganta cikin sahih anna jibril alaihi salatu wassalam qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam salli fi hadha alwadi almubarak wa qul umratun ai fi hajjati kaga kamar lokacin da zai harama kenan ya ce mashi kai sallah a nan kai sallah a wannan wurin mai albarka wa kul umratun ai fi hajjati ce za ka umra shi yasa ka ce kirani yayi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ko ya ga abun nan ba da ba haka yi ba ma fadalla ala istihbab salatin bayna yaday al-ihram wannan ya nuna ana yi an so a yi bila taqyidin laha bi fardin aw naflin ba sai an kayyade ta ba cewa farilla ne ko nafil abin nan ba saboda haka mutum zai iya yi ko yaushe kenan laitalakil hadis saboda hadisin kawai kai tsaye ce kawai kai salli kawai ba ba farilla ba ce kawai ka ce ba sai ka hada ta da wani abu ba kawai kai ya fito ko na biyu kurakurai ne at-tahawun bi kabil mahzurat al-ihram wasu sukan yi sako-sako da yin abin da aka hana mai harama idan an ce mai harama da hajji kada yi kaza su kawai sai su yi wannan babban kuskure ne wani mun taba haduwa ina jin ban iya manta ina jin muzdalifa ne bayan an dawo abin nan kawai to gaskiya mun zo latti da muka zo latti da kyar muka ma samu wuri karshen da ma dai kawai kan kwalta don muka samu lokacin saboda sannan ba a yi waɗannan gyare-gyaren ba wancan wancan da na yi daɗe da na jin ko 2011 ne na tsammani amma yanzu kaga abubuwa sun caccanza to lokacin da na je wannan lokacin mun zo a makare so da kusan masar da muka zo ma waɗanda suke da uzurori ma sun fara tafiya sun fara barin ba to kawai sai ba samu wuri ba aka samu kan titi kawai aka ɗan kishin gida a karantun da ba mu ma awa awa ɗaya zuwa awa biyu ba kawai a zuwa da yi to shi ne wani shi kawai sai kudin da na kan shi aka ce kudin da ya ji sanyi ya kudin da na kai aka ce buɗe kan nan ga wani ya ce wallahi shi shi tun da ta shi ba dai rago ne zai ba ya ce wallahi ga biya kudin rago ne ba kan sai ba kan nan buɗe kawai ce shi dai ba dai ya kashe a ce ya haɗa yawa shi wallahi gare gare ya hada yawa ba kan nan nashi buɗe gare ya haɗa yawa shi to wallahi ta fi mai sauki to kaga wannan abun nan ne in akwai larura mai tsanani to wani lokaci wanda zai iya yiwuwa wannan laruran don shi ya san menene sa in yi bakan nan in yi bakan nan bude ya zama zai hana shi ya sauran aikata aikata kaga nan larura ta sa ya rufe shi ya bada ya bada abin da zai bada yi fadaya kamar wanda kwarkwata ta kama ne ko ya rogi aka ce dole sai an aske kan kaga za a aske kan ne a samun magani amma kuma zai bada zai bada hadaya ba da fidiya da abin nan ba to wannan larura ne ta sa amma dai haka nan mutum ya ce shi saboda ya saba ai dama so ake yau sabon nan na gida kamar shi ka je can kai mai daraja ko kai mai matsayi in ba kamar manyan kibarun shafiya da suke kama suke shiga special abun nan ba to amma dai a nan wurin ko a nan din dai an nuna mutum tunda wani wurin ko ba ka so sai ka yi tafiya a ƙasa to ƙara dai manya wanda abun nan ba amma dai mutum zai ji ko shugaban kasa ya zo wurin nan kun yi daidai tun da ya sa fararen ka ka sa fararen kyalle daga shi musamman maza mata ne in ma ba za su abun nan ba sosai gara mata amma namiji yau a ce ya zo duk matsayinsa ba kai ba hula komin abin nan din shi ba ya yiwa ya sa hula bai yiwa ya sa kaza sai abin da ya zama mai dole zai sa sannan daga shi sai mayafin nan sun tul haka yake karanci ya kwana uku haka to abin nan kadai zai sa mutum ya ji wa'azi ba ƙarfin abu ba ne so na ka wannan shi ne abin nan ɗin so. wannan rashin kulawa da abubuwan yana daga cikin matsala wani sai ya shiga wanka kawai sai je ya shebe sai dai ka ga ya fito kawai fuskar shi falsal ya asibita duk a cikin to amma kuma jahilci ma fa yana bada gudunmuwa babba akan irin waɗannan abubuwan domin mutane kawai abin da wani ya samu kawai kuɗi ne an taba zuwa nan a igabi lokacin gabar wata rana na je aka zo da wasu yara aka ce masu za su wai za su je su je su aikin haji sun gama makaranta baban su ya biya masu wai su je aikin haji gaba da yaran nan da aka zaka tambaye su rukunan musulunci ma ba su sani ba kwata kwata ba su ma sani ba ba abin da suka ansa wallahi ba su sani ba to ga wannan don sun je dan sun yi shirme ta akwai kuma yaran da baban ma ya biya masu suka dawo bayan sun je hajjin sun dawo yana tambayar su irin kun ji daɗi yadda ya kuka ga abin suka ce ta yi zuwa wallahi da sun san kawai nan za a je a kai su su yi ta hawa duwatsu wallahi da kawai kudin aka ba su suka tafi ingila suka yi shakatawa su kawai suka dawo su wallahi kaga wasu ma gode ba da ya kai su da ya kai su can wallahi wasu gode ba suka ce su da sun san ma nan ne za a kai su wannan abin za su je su yi ka ji kawai wannan abin jama'a mu fa da kanmu muke tafasa ruwan dafa kanmu mu da kanmu muke tafasa ruwan da za mu tafasa kan ma ciki ka duba fa 'ya'yan musulmi a kai su aikin hajji su wai su sun dai sun ga duwatsu da dai an kai su ingila ne da kudin aka ba su ka je ingila da ya fi masu wai shi yana tambayan zo ya ji ko sun ji daɗi za su ce abu ya burge su allah ka da alheri ka ce su sun je sun ga duwatsu sun dawo da sun san nan za a kai su da ta su kai gara ba su kudin su tafi ingila su yi yawo 'ya'yan musulmai aka za ka gani wani lokaci gida ya rushe a nan garin na san mutumin da musulmi ne bi ma'anar kalma kibaru shafiya tashin farko kuskuren da ya fara yi ya rasa inda zai auri mata malam sai da ya tafi can da je auro bai rabiya ya auro bai rabiyan nan ta zo ɗayan ta uku ya an su uku a duniya namiji ɗaya mata biyu ya zo ya ba abin da Allah kada ya san iyaka shi ɗan wata rana lokacin ba ni mantawa akwai wani wuri da ake gyaran mota a can wajen kurum ya ce yake gaya wa ya ce saura ta dan ya zama miloniya inda an tebo an tara mana an dauko na san shi ya sani ya ce an dauko kudi an tara na kusa zama miloniya ka ba da wasu yan lokuta kaɗan ana nan kowa wani ya zo ya mutu shi kaɗai ne namiji aka zo aka yi rabo aka ba shi aka kwashi abin da ya kwasa shi a lokacin ka'ida shi shi ma dama ya kuɗi dan shi gidan shi ma a auna ruwa yake yi ya ce ruwa in sun bata da yawa ya ce wa da waye zo mai gida aka bata ruwa ina ga muku nan nan matar shi kawarta a ofis mu ɗaya matan dole ta gudu ta koma ta koma ingila ta kwashe ya shi kuma yanzu saboda ƴaƴan duka a ingila ga su sai ta kwashe su yanzu ta gudu da su suka je ingila ta an sha abunta kaga gidanan ta nan ya rushe to sauran ma yan uwan shi mata su biyu zuwa samun abin shi kuma ya mutu shi ma shi shi shi mijin shi wannan din shi ma ya mutu to ka kalli wannan yanzu wannan gidan wannan gidan gaba ɗaya gidan duk kusan ya rushe to ya'yan ina gaya maku wata ran da aka zo sadda ya mutum da ake masu ta'aziyya suka ce ba sa jin hausa ba sa iya magana da hausa ba sai yi garinsu ne don ka ku gane wane ne wa yayan ta suka ba su jin hausa iwansu uwansu uwa da fulani bu hausa fulani na ƙarshen gidigi yayan suka ce na su ba su iya turai ba su iya hausa sai turanci suka iya saboda duka a ingila suka girma suka can suka yi karatu su ba su iya hausa ba kwata-kwata kuma kun je kai bari tsaya nan ka ku gane kuma shi ya mutu Allah ya ji dan musulmai ya ce abin nan ba sama ka ga irin wannan kuskuren malam sani mutane da kansu suke ma kansu ni ko ban ga amfanin ɗa ba in dai ba za ka bar wanda bayan baka da rai ta dalilin shi ka samu rahama wurin Allah ko a ƙara ma matsayi ba ni ban ga amfanin shi ba in samai kawai in ta shan wahala ta banza bayan na mutu kuma shi ba zan amfana da shi ba ni ban ga amfanin wannan ɗan ba wallahi ban ga amfanin shi ba domin babban abin da za ka samu ga ɗa yau wallahi na goyi bayan karatun da Sheikh Ahmad Tijjani tun yi wata rana ya ce wallahi idan ka haifi ɗa ka mutu ba wanda zai rika ma addu'a bane Allah ya baka aljanna in baka samu ba in kuma ka samu a ƙara ma matsayi wallahi ragon sunan da ka yanka mai yafi shi haka yace yace ragon sunan da ka yanka mai ranar suna ya fi wannan ɗan to mutum shi da kanshi sai haiho ɗa ya ɗaukai ya burkuta shi ya ɗaukai ya kai shi inda zai burkuce kawai sai zai zama ɗan duniya kai baka tunanin yau dan nan sa ka duba kuma manzon Allah cewa idan mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salati idan dan adam ya mutu duk aikinsa ya yanke sai dai uku sai dai guda uku aka ce sadakatun jariya mutum ya zama yayi wata sadaka mai gudana yana raye yayi wani aiki yayi wani aikin da zai ta samun lada yanzu yana can kabari aikin nan shi kuma yana gudana shine abin da muka fara magana cikin wancan littafin namu na ranar laraba cewa mutum zai bar ayyukan da za su rikimbinya za ka iya dasa itaciya yar karaba ka mutu yanzu itaciyar ta girma don a sha inuwa ashe har da 'ya'ya tana yi tana 'ya'ya ana ci ashe 'ya'yan ma akwai mai a ciki duka aka haɗu duk abin da aka samu sai ladakatar da ka gabari na misali ne na bada kawai da itaciya ga sadda kake raye ta girma ba ba ta amfanin ta ba yanzu sai ta daga kana bayan ka mutu tana dagawa tana girma har ta kai ga wancan matsayin duka haka za ka yi ta amfana da su shine sadaka jari a misali ko kuma ilmun yuntafa'u bihi ko ka karantar da wani ko wata wani abu mai amfani su kuma suna amfana da shi kai kuma ba ka raye wani wuri aka ce ko ka ban mushaf ko ka bar wani abu donan nan mun karanto su nan da jerin da aka karo na sauran abu na dinsu ko kuma waladun salihun ya da'ula ko kuma mutum ya bar ko iya ta kirki wanda suke mutum addu'a wannan su da addu'a su da aikin da suka yi in ƙur'ani suka ɗauka suka karanta in azumin nafila suka yi in na farilla suka yi in sallo duk abin da 'ya'yan nan suka yi na alkhairi sai an baka lada ta kuma kana kabari da haka wasu za su ga suna cikin wani hali sai su ga an daga su an kara masu matsayi sai su tambaya me ya faru aka ƙara mana matsayi me ya faru aka daga mu sai a ce ƴaƴa kuka baro na kirki suna yin addu'a suna aikin kirki shine matsayin ku ya karu? to yanzu mutum iya baɗan da ko addu'a bai iya ba ma fa ko kuma ko yayi ba za a karba ba saboda duka mawana suna tare da ɗan ko yayi addu'a ba za a ba in yayi addu'a ma ko kuma bai ma iya ba ya kuka gani ko mutum shi da kansa shi ya sakwarkwata abu shi ya bata ba daidai ba ne haka za ka nema ma ɗanka sana'a lallai ka nema masa sana'a amma sana'an ka sa a bar addini Allah ya mafita at-tahawun shine wannan wa zalika ma'anahu at-tahawun bi faridatil hajj shine wato yin wasa da farillan hajjin fa yajibu ta'allumu anwa' a al-ihram da aka wajibi ne mutum ya koyi abubuwan da aka hana da wajen wanda ya harama kada yi wahiyar umuru lati ya shi tanibu al-muhrimu shine abubuwan da mai harama ya kamata ya nisance su wa qala ta'ala la tahliqu ru'usakum wa la tahliqu ru'usakum hatta ya al mahilla kada ku aske kanku har sai hadaya ta kai inda take sai an yanka hadaya kenan ai tahallulul awwal ba za a yi ba kaga wanda bai sani ba sai askin shi tun da yana mata askin kaga ma a je ma mai nan ya yi ta aski shi duk da ya je ya shiga wanka sai sai ya gyara fuska to ya fito ya yi gyara fuska ka bata fuska ne ya fito ko wa thabata an nabi sallallahu alaihi wa sallam qawluhu la yalbasu al muhrimu al ama'ima wala sarawi mai harama namiji ba zai sa rawani ba shine ama'ima ba zai nada rawani ba wala sarawil ba zai sanya wando ba ba za a sanya wanduna ba maza kenan banda mata su mata duk kayan su za su kisa abin su amma su ƙara wani ma wanda zai taimaka musu alhadis muttafaqun alai fa hadhihi ba'd al-mahzurat waɗannan kaɗan kenan daga wasu daga cikin abubuwan da ake ki amma kuma masu aikin haji suna aikata su ko yan bagi wujuban ay ta'allumu baqiha wajibi ne a koyi sauran a babin fito kenan sai a je ta a koyi sauran nan lokaci to a kai cewa da yawa wasu na rusa su wata tinabu ha hatta ya sulima hajjin musulmi ta yadda musulmi har hajjin musulmi ta yadda zai kubuta ya kyau wa ya cimma a ajruhu ladarsa ta cika sosai tunda an ce wannan hajjin mabrur laysa lahu jazawun illal janna, idan mutum yayi hajjin mabrur to bai da sakamako kawai sai aljanna in dai Allah ya azurta mutum da hajjin mabro to bai da sakamako sai aljanna shi yasa idan ka samu dama kana da kuɗi duk wasu masu baka shawara cewa ai da kaza kai da kuɗin ka da kaza kai da kuɗin ka har baka taba zuwa aikin hajji ba ka watsar da maganar su kawai ka tafi aikin hajjin ka wata kana da lafiya kana da wadatar ka gida ka kama na haya wani in an zo gida ne wani zai zo ya ce maka wai baban mutum da kanshi malam mutum zai zo ya samu kudin da zai iya zuwa hajji ya ce wai a'a saurin mu yake wai saurin mu yake ya dai samu mahalli sai je sai fili ya ce sai ya gina gida yayi eh, ya kamata ya fara mallakan gidan kanshi tukunna ya zauna ya samu mahalli mahallin banza in ka samu a duniya baka samu a lahira ba ya amfanin mahalli a nan babu a can ba shi bane ba wanda zai je lahira ya tambaye ka me yasa baka da mahalli in ka samu dama ka yi in baka samu dama kada ka matsa kanka ya'ya kuma in su kake takama kaza da ta mutu saboda 'ya'yanta a shekawa ta bammawa wa kuki so ka wannan abun nan ne na Allah kwa da arzikinsa kuma sau da yawa za ka yi ta hankoran cewa wai ke ka ban musu gida su taso kai baka san ciki ma akwai wani mai arzikin da shi ya fi ko rusa naka zai koyi kyauta da shi wanda ka ban mai shi bai mai ba ma yanzu don wannan kake takama amma ba ta ne kada a yi ba amma dai kada ka bar wasu abin da ya waje ba a kanka saboda wasu abubuwa waɗanda suke gefe tawafi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda suka mutu ba sai da suka mutu ba duniya sun haka ba shi bane amma ka samu kuɗin ka da za ka iya zuwa aikin hajji sai kawai wai babanka ya ce a'a yanzu abin da ya kamata ka fara samun mahalli tukunna wai saurin me kake to me yasa ban yi sauri ban yi sauri wajen aikin haji ba sai sai nan ne ba ce na yi sauri ba sai can ka je aikin hajin ka yanzu nan wasu na nan na nadama saboda sun samu kuɗin su lokacin ya kamata su tafi kuma wanda suka ba mu shawara muka ce su kuma su je yanzu sun gane karatun tunda yanzu gashi nan da kuɗin naka ba ba daman zuwa wasu ma yanzu an zo ma ba a gefen ba mun dawo wasu mun ce to mutum suka je ba su je ba to a ba mu kuɗin mu kuɗin ma kuma sun zama matsala ka an shi kuɗin ka ma bayan ba ta samu zuwa ba ya zama masifa shekara biyu baka je ba ka dawo ka ce to a baka kudin ka zaka yi wani abu da su tun da shekara biyu baka samu ba kudin ka su fito kuma su zama matsala akwai wani ranar da aka gaya man shi fa sai da ya zo ya yi ya ce shi a bashi kudin shi zai noman albasa zai wane ne wane ne kudin nan har yanzu an zama mai ya ce to ai ma lokacin da zan amfani da su ya wuce yanzu me zai da su na yi na yi abin kudi na in juya tun dai abin bai ba ban samu ba wannan ba za mu ci wani mutum bai samu tafiya ba ya dawo abun nan bai yiwu ba ku kuka ba laifin ku bane ba laifin kowa bane amma mutum ya ce to a dawo man da kuɗi na kuma kuɗin nan kun san inda kuka sa ba wani abu bane da za a abun nan mutum ya aka da kuɗi an kashe su ne da za a hana mutane abun su mutum ya dawo ya ce tunda ban samu tafiya ba abin kuɗi na kuma kuɗin nan na na aje ba shi kuɗin ci mana sai kuɗi su zama matsala kuɗinka shekara biyu baka samu wasu na aje a can yanzu kai wani dan kasuwa ya samu waɗannan kuɗin shekara biyu nan ya biyu ka san abin da Allah zai bashi cikin cikin abin shi to ya dawo ya ce yanzu tun da babu ba laifin ku bane ba a zargin hukuma ba nan bane can hukumar su ce ta ce ba za a je ba to ba ku da laifi hukuma amma yanzu ba mu kuɗi na ba ni kuɗi na dai matsala ka je ka cike ka cike nan ka cika nan ka cika nan ce wannan bai sa hannu ba wannan bai sa hannu ba da ko na sani kuɗi in suka shiga dama ko banki ai sanda za ka sa su da sauki marar da ka zo ka ciro da wuya an sani amma wannan abun ya yi yawa watanni da ne na ci a basu kuɗin su ku zama matsala tana duka ba gwamnati mutum ya shirya abin da zai da kuɗin shi yanzu shi tun da bai samu tafiya ba ya wannan ina ba ku misali wannan ya ce shi a ba shi kuɗin shi noman albasa zai yi yanzu kuma ya ƙara juya kuɗin kasuwar Allah ya kawo su da za a zo to ba a ba shi kuɗin ba har lokacin da zai amfani noman albasa ya wuce in su gare yanzu bana zai noman nan kenan sai amfana da ga kuɗin shi Allah ka ba mu mafita ina ne wa na uku adamu adam kun gani tun lokacin da ake gaya mana ana cewa ku je aikin haji kafin a hana ku ku je aikin haji kafin a hana ku ni na san wanda suka san san da aka yi maganar nan wasu gardama ma suka ta yi da malam lokacin da yake ku je aikin haji kafin a hana ku Ka ce ya za a hana mu aikin haji yace ku je aikin haji kafin a hana ku mutane na mamakin yadda za a hana zuwa aikin haji to gashi ne yanzu wanda Allah ya masa aure mun gani shi yasa ake cewa ittaqu firasatal mu'min ku ji tsoron hangen nesan mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah shi fa yana gani ne da hasken Allah Allah ke haska mai ya ga wani abu da zai zo nan gaba ya faɗi kuma yanzu ba ga malaman nan ba muna ganin maganganun su yanzu in abin ya faru sai a yanko maganar su a dasa a wurin sai kaga kaman sai da suka gani sannan suka karatu kamar yau suka karatu bayan Allah ne suka magana suka nuna abin nan maimakon mu ta san mu tunani sai muka riga ganin ma ba zai yi ba to gashi ne yanzu da kudin ka a hana zuwa aikin hajji a bada dama a zo a yi wasan kwallo cunkoso duk cunkoson duniya sun a yi amma banda aikin hajji ba mu mafita adamu ta tahajjuri an rijali rairar mahari bin nisbati lil mar'a rashin sa shamaki tsakanin mazaje ga mata kun yanzu ko a harafin ka kalla ga ka'ida fa mata an ware masu inda za su rika bi inda ba za su cuɗanya da maza ba an yi wannan amma in ɗawafin nan ya kai ɗawafi na ba a bambanci kowa da kowa kawai za su zo su ya mutu abin ya fi ƙarfin su dole su bashi amma aslan ba a haduwa za su zo wannan suna layin su ta gefen su wannan suna ta gefen su Allahumma illa wa in mutum to kuma ko da matarka ne a in ka jawo ta kusa da kai ai wanda zai zo kusa da kai shi ma ta ce zai yi wa dole ka sake ta ka bata cikin sauran mata su wasu rufe rika yi illa iyaka ku yi mahaɗa in mun gama ki jira ni can wurin me matsala amma wata rana a gabana malam aka ja ka bambaro wani a cikin sahu aka bambaro shi matar shi aka rawa sai suka fashe da kuka shi da matai gaba daya dole aka ya ce a wasu ko a wasu a wasu ko aka wasu ko ba sun je sun yi sahu sun yi sahu ya dauko ba sai suka zo suka zo cikin maza aka zo askar ya je ya jawo shi ya dauko ba sai aka je ta za kwace bai ta kawai ya sai fashe da kuka eh, eh, eh, aka ja aka ja ya fashe da kuka kawai sai ta kyale shi ni kuma sai na bata uzuri a lokacin na ce zai iya yi wa musulunta ma ya taho da matar shi saboda in suka musulunta irin waɗancan shi da shugaban banda na yanzu ni ban san na yanzu ko shi ya yake ba amma da waɗancan dattijan da suka ƙare na san kun gane abin da nake nufi waɗancan da suka ƙare suka tafi su in shekara ta yi duk irin ƙasashen da suna da malamai ai da suke zuwa ƙasashe suna karantar da mutane to idan suka ce ga waɗanda suka musulunta irin an samu sabbin musulmai sai ya tura musu da kyautan kujeru sai su zo su yi aikin haji su zo shi bakin su ne wannan shi zai sauke su shi zai ba su masauki shi zai ba su guzuri su za su ciyar da su har su gama aikin haji su ma su tafi a matsayin sun musulunta ga goron da za a ba su na jin daɗin sun musulunta ko kuma wasu sun je sun yi karatu na san akwai wani bidiyo wata rana da ya yawo wata rana wata yarinya da ta zo ta yi karatun alkur'ani ta karanta qur'ani sai kawai sai aka ce wannan yarinya saboda karatun da ta yi khadimul haramain ya bata tunda ita karama ce an ba iyayenta kujeran hajji su je su yi aikin hajji ta dalilin abun nan ɗinta tare da ita tunda ita yanzu ba za ta iya zuwa ita kaɗai ba to su je da ita da iyayenta an ba su kujera aikin makka da baban da mama shine baban ya faɗi ƙasa ya ta kuka ita ma sai ta kuka saboda ita yau ta yi dalilin an karrama baban ta, shi kuma baba yana dalilin kuka dalilin ya shi an karrama shi an ba su an ba su kujera aikin maka su je su yi haji tare da yarinyar da maman da baban an ba su kujera aikin haji daga kadimul haramai asharifai sharifai a ga wannan ba abun nan bane saboda aka yarinyar nan ta kuka har su ma sai da suka yi kuka masu wada abun nan suka yi kuka saboda tausayin yarinyar nan yadda aka yi mata wannan karamci ta kuka tana ta ta jazakallahu khairan jazakallahu khairan kallafu anna khairan tana kuka babanta kuma ya faɗi shi sujada ma yayi dai aka bada ka ya faɗi kawai ya sujada yayi ta kuka shi ma a ƙasa to kaga wannan ba karamin takrima bace to kaga irin waɗannan wani an kawo wancan kamar irin wasu ƙasashen wani yanzu ya musulunta a ce a ɗauko mai wasu tsare-tsare ba zai gane ba to aka kawai wancan sai ya ce a kyale su ko a kyale su na an raba shi da matar shi ya kama kuka kawa ta yanzu suna nan suna ji ai shi ne daidai ai shi ne gidan ai shi ne namijin da ake so wannan mai kakkabe ta a cikin ta yawo ta zai ce su in suka je wata aiki da take ke nan kawai ta ce oh kaga jajayen nan mu dai ke mallam ke ne yanzu kaga yan jajayen nan yadda yake ta kafa kafa da matar shi duk inda yazo yana malmace da hannunta nan bai ke sa hannunta ya matsi shi ta tafiya kyau kyau kyau kyau kyau kaga jajayen nan yadda suke ji da matar su ba irin namu ba bakake ba ba ya banza cewa yadda aka bakaken ba cewa bakan bace ai yadda bakaken suke da namiji da mata irin su daya shi baki ke baka ba shi ke nan ba ai ta tafiya eh? eh eh eh eh eh eh ta kallo ba to amma wata za ta ce ku kyale shi haka daidai ne mu ina zan samu haka mu namu mazan in sun shigo zaki ne ya shigo cikin gida ko dodo ya shigo cikin gida sai ihu sai faɗa amma an mai da kai mahaukaci wani abun kana taba ce kai kai ku dauke abun nan yanzu baban ku zai iso ya fare mana masifa ku sauri ku daddauke shi kana shigowa ku ce wai aje wannan sai a ce kai da ban ku an yanzu zan so yanzu zai zo ce ko ya zo mahaukaci <laughs> shara eh, sai oh kaga maza kaga kaga soyayyar gaskiya kullum rike da yan batan shi malam ko gida zungu zungu shi da batan shi abba mu na mu bakaken mazan nan to ba batan ma bakake ne ba shi ke dan ba a da ya haka haka za su je <laughs> to fal mar'atu wajibun alaiha satr wajhiha wa jami'a badaniha ita mace wajibi ne akan ta ta rufe dukkan jikinta da fuskar ta ma adin rijalil ajanibi wato da daga mazaje ne wanda ba mazanta ba ba muharramanta ba fil hajji wa gairi a hajji da waninsa walakin fil hajji idan lam yakun samma ajnabiyyun amma a hajji in ba wani kusa da ita sai ita kadai ko ita daga cikin matansu ba dole ta riba fuska ba fa takshifu wajhaha kama sabata an aisha radiyallahu anha kamar yadda ya tabbata daga aisha Allah ya kara mata yarda annaha qalat kana rukban yamurruna bina tace tawaga sukan zo mahaya sai su zo za su wuce mu in sun zo wuce mu sai wa ma a rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhribatu muna tare da manzon Allah a cikin harama fa idza hawazu bina idan suka zo daidai daura da mu asdalat ihdana babaha min ra'atiha ay ala wajhiha sai ɗayan mu ta sako mayafinta har ta rufe fuskarta sannan wasu zo su ce wai ba su san ma maganar nikari ba indai ba za a sa ba ba za a sa ba ita ta ce in muna tafiya aikin hajji muna tare da manzon Allah za mu ba fuskan mu bude muna tafiya mu ya mu amma in muka ji wasu tawaga sun zo za su zo daura da mu yadda za su iya ganin fuskan mu kowace sai ta sako da abin nan ɗinta ta rufe fuskar ta gaba ɗaya ta rufe har sai sun wuce sannan su ba fuskar bude abin nan ba ala ya fa wa zuna kun gani idan suka ƙetare mu suka wuce ka ku, sai mu buɗe fuskar mu wannan ya nuna mata su ya su suna iya buɗe fuskar su su su ba matsala wa abu da rawahu ahmad wa abu da wa wa huwa hadithun hasan kun gani wa asma binti abi na radhiyallahu anha an samo hadisi daga asma yar Abubakar bakr qalat kunna nuqti wujuhana min ar-rijal kun ji mun kasance muna kulle fuskan mu daga mazaje, kasa ga fuskokin na muna rufewa wa kunna nam tasit nam tashitu ay qabla zalika fil ihram kuma gabanin wannan mukan taje kan lokacin muna taje kai mu tsefe gashin mu mu tsefe kai kafin ihrami wannan yake nuna ba matsala dan su tsefe kai kafin su harama su gyara gashin su su kulle sau da ka wannan shine rawahul hakim wa isnaduhu sahihun kuma wannan ya tunatar da ni wani abu yau aka nuna man wani abu wanda ya fito sabo wani gashi da mata suke ɗauka sai su dora kai gaba ɗaya kamar gashi ya fito nan wurin sabon nan su ce wai ai wannan ana ganin ba komi tun da gashi gashin ba wai kulla suka dauka suke suka dora ai dama shine asalin kara gashin ai za a dauko gashin kamar hula aka yi shi amma ta gashi ce sai su dauka su sana har da wani kulli an kulle a ba a keya wa ne su talla su saya shi wannan babu komi to ai attachment in an ce an ara gashi ko an liƙa shi an kulle yana rike ba zai fita ba ko yana jikin abin da ya sunan su daya so da za a bi abin nan abin kawai yau za su ce gashin su ne su irin wannan su bullo su sa sannan suna tambayan cewa ko ba ko ba laifi tun da ai shi wancan ba liƙawa su kai ba sa'a su kai da abin nan ba kuma ya fito waje an yi kwalliya an ɗaure shi an kulle shi kamar gashin su da gaske to dai waɗannan abubuwa da tuntunu ne ni da abin da na sani abin da ka san baka da shi ko ka yi ƙarya ka ce kana da shi ai kai ma a zuciyarka ka jin akwai kamar yanzu ne mace saboda tana son ɗa ta ɗauko ɗan wasu ta rike ta ta cewa ɗana ɗana ko mutane sun ɗauka ɗanta ne tana ta cewa ɗan wanci ɗan wanci a zuciyarta tana jin daɗi cewa ɗanta ne to a ta san ƙarya ne to shi kuma da aka ce wanda aka samu a cuci maza shi a cuci maza tun da dai gashi kai kake so shi kenan a cuci maza to radda ta yi wanka ta ajiye shi kuma ta gano babu ba to daga nan sai ka sake ta ko sai ku rabu tunda amma ƙarya ka gani in ka ga ba wannan matar da duk ta sa gashi in dai namiji mai son gashin ne ta zo ta ɗau wannan gashin na ƙarya ta sa idan ya gane cewa ba gashin ta bane yana da khiyari ko ya ci gaba da auren ko ya sake ta domin ta yaudare shi walaisa nisa ai lubsun nisa ai athiyab allati fi haka bir rijal daga cikin kurakuran shine maza su sa kayan da suka yi kama da maza wannan wannan na mata su sa mata ke so in ce mata su sa kaya wanda ya kama da na maza a cikin haramin ba a so ba zo ta sa wando ko ta sa t-shirt ko ta sa wata zai ta sa wando ta sa t-shirt sai ta dauko na abun nan ta sa sama nan bai kuma yi wani abun nan ba gashi nan ana ganin wando ne in kana ganin ta kamar namiji wannan ba daidai bane wa zalika manhiyun an wannan an hana idil mar'atu ma'muratun shar'an bi tarki mutashabihat ar-rijal fi libasihim wa hay'atihim ya ce domin ita mace an umarce ta ga shari'a kada ta rika sa kaya wanda suka yi kama da maza kada ta rika kwaikwayon maza ma ko ta ina wajen sa kaya ko irin tafiya irin tasu ko irin wannan sifa irin tasu ta sa canvas ta rika tsalle tana yin kamar namiji ba daidai ba ne wa ba'dun nisa yalbasna thiyaban ko tashbuhu thiyaban rijal wasu daga cikin mata za ka ga sun sa kaya wanda ya yi kama da na maza musamman masu irin waɗancan din za ga ita ma ta sa kaya kamar irin na Pakistan din nan wando da riga ne shi ma kuma irin shi gare wando da riga in ka gansu kawai wani lokaci sai ga kamar iri daya kamar kamar duka maza ne ma ke tafiya kun shi kun gani ai to zaka ba daidai bane wannan dole ne ta yi shigar ta wadda za a gani da an gani a san mace ce an gani kuma wannan shi an san namiji ne amma su yi duka wannan wando da riga wando da riga ita ma ta sa irin su wani zai ce ai su matan sai a ah, wai in aka lura sosai za a gane bambanci a tsakanin na maza da na mata wa zai lura sosai bintu a mata ne za a lura sosai haka gano na abu na shin wata ba daidai ba ne ko ta sa wando ita ce wai ai wandan mata a ya bambanta ko kasuwa aka je sai an san na mata daban an san na maza daban in dai ta yi shigar da za a iya wani zai ganta shiga, ne sai tsammanin namiji ne wannan a yi kuskure ya fito ko au ardiya ardiya ta arrijal ko ko ta sa irin wannan rigar ta sama wadda ta yi kama da ta maza kamar alkebat wannan rigar doguwa da suke sawa ko mayafi wanda ya kama da na kamar yanzu misalin ka kalli irin yan malaysia ko indonesia ai su ma mazan daura zane ma suke yi sai dai sun iya wani daura zane ne nasu na musamman ko ya sa wando sai a daura zanen a sama to in ka gamu da su da mace da irin wannan ita ma ta yi wannan baka ma bambance su shine yasa ita ardiya wannan irin yautar da suke sawa isa irin na maza duk da su su da suka san abun sukan ce akwai kala wanda kalan shi zanen jikin abun zanen jikin shi mayafin yana bambanta akwai wanda maza su ba sa sayan irin wannan kalan su sa ko kuma mata su kadai ke sa irin wani kala amma in ba ka sani ba kai zaka ka bambance wannan su suka san wannan su ne suke iya ganewa su ya su tsakaninsu ya fito ko kamar mu ne yanzu wataƙila dai yanzu mutum a dai gan kai kawai ka sanyo a tamfa da babbar riga da ya ciki duk daga inda na ya sanyo wata wannan aiki ita ma ba shi wani ba ta ba ne ko ni gaji wata gaji shi inda ne yana yan wanka zuwa ka fata ba su gaji yau wannan a tabbace ba da wannan a tabbar gana eh, wannan ba wani a tabbace kawai ka sa da wayo kaga inda to yanzu wannan yanzu da za ka hada da ita da wando aka tashi aka ce ma yaro ya kira ka yi nan kawai ta zai mai a tamfatar inda yana da wanda yanzu fa aka kawai ba wando amma kana sa wannan rige riga da wando aka ce ma wani yaro karami ya kira ka ba zan sunan ka ba daidai gate zai ce waccan mai a tamfan mhm, ka gani to amma inda ne wa komi ina kayan aiki na mu dole mu taba su ba ta kama Ka na tafi wani ya yadda biro na ina na da shi ya faɗi wanzan da yawa to haka wannan shi ne abin nan in ka kalli wannan a ga za ce to kada a yi wanda ya kwaikwayi maza kada a riƙa yin kayan da suka kwaikwayi maza kai a shekun ɗauka shi nan su a nazar ban ma ɗauko wada ma shi to eh wani kai da inda da ne ko eh inda ne ga babban wai manyan indan ga su can bayan yana gani yana ta tabo su yana ta yana ta da ga inda yau ba wanda ba mutum ba da gobira kada muka taba su yau Allah ya za yau da wani yau ga tattake su ba ko injiniya yau da gobira da da wane ne muka bubbuga yau ka yau mun taba su da gobira da yan barno muka taba shi da yan gobira da yan barno da gobira da yan barno muka ce su ba su kiran sallah ina ala ne dan barno bai kira sallah in yi to na a ina yan barno ba sa kira ni a aikace suka ce ba sa yi suka ce wa zai sa su kira sallah haka kuma ba gobiri gobiri na ce bai zo ka kira sallah ya ce dan girma Allah ni ne ba wai ku ni ne ma wai mu yeman da zai sai kira sallah ya ce wallahi sai aka ce sai kira sallah sai dai ba zai sallah ka ci ko dan barnan ko kaji ko yaki ko 250 to kaji ma wanda ba mu ji ba su. ashe da gaske ne ma ɗazu ka gani wai ba shi 250,000 a masallacin su ya kira sallah ya ce ina yaki kaji ba 250,000 ya kira sallah na sai ka ce a kai kuma <laughs> kai dai kai dai kaji amma wancan da gaske ne na ce baka je masallacin su sun fito mu sallah ce su kira ya ce kai baka da labarin ta mu ba ma kira sallah ne sai dai dai in kira kai ka kira ko baka ja mu sallah mu ba za mu kira sallah ba na ce a dade kawa ce shi ba zai ba ko dai ba za su yi <laughs> suka ce suka ba za su yi ba sai gashi kawai zai rasa wani ce mai to kai ta dama da ya kama sun ki kira sallah ni kira da kai da sai to ni bari kira mu sallah gaba ɗaya suka ce wallahi su ba za su kira sallah ba ka zo ranar laraba ka ji falalar da ake samu idan mutum ya kiran sallah ko a rayuwar shi ne so daya ko kuma ya bi mai kiran sallah mai kiran sallah yana yi shi kuma ya bi shi aka maimaita ko so ɗaya ne a rayuwarsa ka ga irin abinda ta gomashin alkhairin da Allah ya tanada masa don yin wannan to da haka kaga a gayyato goburawa da su da goburawa da zo shi karatu daga nan su mara <laughs> to Allah mai fahimtar da wani da gaskiya amma fa wannan gaskiya muna da yawa zaje ba wanda suke wanda suke da karatu ai ba za su yaka ba eh dai daga cikin su wannan ko su ko a larabawa su ma ba ma kiran sallan ba su abin da suke gani ma wasu daga cikin su jahilai daga ciki su gani suke tunda dai fatan nan sasu ta zama ja to kawai aljanna kawai shuwa banka ne sai sun shiga aljanna in suna son ta kololuwa ne wai za su kara da aiki amma ba ka ba su tun tunda jikin su jari fatan su su ka wannan fatan ja bai kamata ta shiga wuta wai su ya aljanna ne kawai idan suna son kololuwa su ma jahilai daga cikin su a misra na taba ganin wani a masallacin juma'a ya zo ya zauna kusa da wani sai ga yana sallah yaron sai ya tambayi baban ya ce abi abi ka man da hayrul janna wala ya ce wai wannan shi ma yana sallah zai shiga aljanna ne ko yaya sai ce ba su da kul lamma na halu na haushum ya hoshu na ba dai ya wai zai shiga amma bayan mu mun gama shiga su zai shiga daga baya aka yi ya masa ya ce wai su sun gama shiga wai sai su waɗannan zai zo su shiga daga baya su bayan sun gama shiga na hmm, hmm, hmm, wannan wala ya gani a ina waya ba shi sai kai sai ka wuce shi ma ta tsauro in bai aiki ba وهذا منهي عنه اذا المرأة مامورة شرعا بترك مشابهة الرجال في لباسهم وهيئاتهم فبعض النساء يلبسن ثيابا تشبه لباس أي ثياب الرجال أو ردية أو ارديه وأن تشبه ارديه الرجال هو من دوب ليجا أما يفي walmar'atu mar'atu laysa laha libasun fil ihram qasun ita mace ba ta da wasu kaya da aka ce sai zu ta sa a harama kowane kayan ta za ta sa wa tashabbuhu manhiyun anhu mutlaqan a ce ko ta kwaikwayi maza ai an hana kwata kwata lima rawa al-bukhari wa ghayruhu an ibn abbas radiyallahu anhuma qala لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم nisa, من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال manzon Allah ya tsine ma maza waɗanda suke kwaikwayon mata su yi shiga irin ta mata kamar 'yan daudu an ne masu ko wanda zai rika karye-karye ko rika maganganu ko karya harshe irin nasu an hana wani shabba hatu minan nisa da rijal da kuma mata waɗanda su kuma suke kwaikwayon maza a cikin abun nan din su an Allah ne su Hafiz نقل الحافظ في الفتح عن wasu ma imam hafiz ya ciro a cikin fatawul barinsa daga wasu malamai. Ka ce almuradu a tashabbu fi zai ana nufin kwaikwayon su wajen kwalliya wa ba'd sifati da kuma wasu daga cikin sifofi wal harakati ko motsi irin na maza wa nawi ko shi namiji ya rika yin motsi irin na mata ko ita macen ta rika tafiya irin ta maza la tashabbu fi umuri alkhairi ba wai wajen kwaikwayo wajen al'amuran alkhairi ba in yayi sadaka ita ta yi ko in yayi wani abu ba shi yake nufi ba a ya fito ko na biyar a taswir fi mashair wa ghairiha ka tasawir lidhikra hotuna misali a wurare duk inda mutum ya je je sai ya tsaya ya dauki hoto kamar misalin a Ka'aba abun nan ba da hoto da abun nan din su ba to waɗannan irin suna iya ɗaukan ma mutum hankali yawanci barin su shi yafi ba ba malamai sun yi ta magana akan wannan yawanci za ga mutane sun shagaltu da ɗaukar hoto ga wurin da ya kamata su yi ayyukan alkhairi ko su yi ta aiki sai su tsaya su ta ɗaukar hoto har su rika jin damuwa ba su je sun je wurin ba su ɗauki hoto ba har cikin makabarta za su ta zuwa cikin kaburruka suna ɗaukar hoto وقد دلت الأدلة على أن التصوير بجميع أنواعه لا يجوز to kuma wata rana in ba kana son a abun nan ba in ba akwai wanda zai tare ka ba irin wannan matsar da zaka manta ma ka shiga abun nan din na taba shiga ba ke da na je na ga kabarin Usman bin Affan malam ba zan sadu ne ni gurin nan na ce wani ke daukar ka ɗauke da hoto da cikin nan matsayi da wuri a wurin tafiya ta yace ah, ah, a bayan kuma ba mu ba mu ba mu yadda da yaka ba kuma ce ta ce wallahi ni son ne nake wai rani la ila sai sai dai na dauri na bari amma ba ka wani aika gani da hoton shi na ji na ɗauko in ba kana tare da wanda zai rika tare ka ba wani lokaci nan da nan za ka zame a wani abu sai ka ga kashe kayo wasu abubuwan da sai ka ga ka kasa daurewa wani abin sai ka ga kai kana jin ma kamar ma in laifin ne ma kai ka tuba kuma kuskure ne wannan babban matsala ne mutum ya rika ganin laifi wai ya ce ya iya tuba ka sani ko ba za ka tuba ba matsala ta same ka in an ce ma bari kawai bai shi ne kawai zaman ka lafiya to haka wannan shi abin da mutum zai kalla yawaita irin waɗannan abubuwan suna da matsala kuma in da ba mu ma gane ba to yanzu mun gane saboda yanzu ai kun ga dai ga hotunan wasu shehunne nan ana aje su ana sujada a kansu ana masu sujada duk mun gani da kanmu to hotuna ne kuma su hotunan nan suna da matsala kuma duk tsiran nan nan muka karanta asalin waɗannan eh, la kuma, alihatakum ta la na waddan wa la suwa'an wa la husa wa yauka wa nasara. duk akai magana asalin su wannan a aje shi ba akai shaho ne shi wannan asali zaki ne wannan asali kaza ne akai da hoton kaza mutane su koma suna ta bautar su har da masu shaho da abun nan din su duk asalin su ga suna so da aka ake tattara mutane kar su shiga cikin wannan wa ha, kar taswiri lil dhikra kamar yin hotuna dan tunawa irin wannan hotunan da za a ce aji to kuma yanzu kun ko yanzu ne ai kun ga matasa wani lokaci aikin su kenan yanzu masallaci duk inda mutum ya shiga yanzu masallaci juran juma'a wani shi da sassafe sai kaga hotunan shi na sababbin hotuna da yayi ya sa na ranar juma'a ko na ranar kala kullum aikin kenan har ya kai ga mutane sun ɗauki wani ahamniya sun ba abin sosai wanda zai taɓata mutane lokaci ba daidai bane waɗannan abubuwan to balle kuma a can kullum aikin hotuna kullum aikin hotuna la ya juzu haifu amma dalilu anwa taswiri wallam yukassis suratun bit tahrimi min min al-ukhra domin an gama ne aka ce kada a rika yawaita a rika yin waɗannan hotuna ba ke da wasu ba ka ce ban da wasu wa fi sahihaini an ibn abbas an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa inna ashadda an-nasi azaban inda Allah yawm al-qiyamah al-musawwirun ya ce wanda suka fi tsananin azaba wurin Allah ranar tashin alkiyama su ne masu hoto wanda suke suranta abubuwa masu rai ko su zana su ko su dauki a wannan ɗinsu akwai matsala wa fi hadith ibn umar wa abi huraira wal ahadith fi tahrim at-taswir kathira suna da yawa sosai wa wajhul istidlali anna lafz al-musawwirun lafazin musawwiruna ismu fa'il ne dakhalat alayhi al an sa mai al al-mawsula wadalla alal umumi li jami' anwa taswir sai ya haɗa dukkan nau'ukan hotuna kenan da za a yi ta yi da masu inuwa da masu kaza da masu kaza a basu yafi la yakhussu minha shay'un bil ibahati ko la yakhussu ba a ce wani a ce shi ya halatta ban da shi in ba na larura ba kamar mutum fotografiya wanda za a ce ai mutum na fasfo na za ka tafi wata ƙasa a yi ma rabin jiki ko yara a ce a makaranta ana koya masu a yi masu zanen rabi su gane don su gane yadda gabobin jikin na adam yake kawo masu yin likitanci da sauran wasu abubuwa waɗannan an ce ana iya yi amma rike masu rabi rabi kawai aka yi rabin jiki ko aka yi kai sai a bar shi iya nan a gama gobe a bakkan a yi masa sauran jiki a fassara haka malaman su kamar salu da sai ya magana cikin kitabul ilmi nashi ya yi maganganu akan irin wannan ko ba a bari gaba ɗaya ba kaga dai za a rage amma kamar in aka bar kofa buɗe to za ta yi tabi har a wuce wuri da yawa amma aka rika toshe kofan ko ba a bari duka ba za a rage ina fata an gane ba wani dalili haka na aita watsa su da annal musawwarar ismu fa'il ne at taswir wal hukmu mu'allaqun bi fi'lihim wa taswir taswir kenan ba ke da wani ba illa ma lam yakun darau sai dai abinda aka zana in ba mai rai bane kamar misali an zana itaciya ko an zana wani ganye ganye ko ta fulawa وقد دل dalilu على جواز التصوير shi wannan ba komai an zana shi wa taswirul photography photography hoto na fotografa irin wanda ake yi dakhilun fi musamman taswir lugatan wa urfan shi ma ya shiga ciki a lugha ko kuma a urfu fa nahyu yashmiluhu wa tahrimu taswir tahrimu wasa'il yace kuma wannan hanin ya hada da shi hada shi kuma har hanyoyin da za a bi a yi shi an hana wa ma hurrima saddan lizari'ati ubiha li maslahatin rajiha duk ko abin da aka toshe shi saboda a toshe kafa to an yi ne saboda wata maslaha da aka gano dan aka bari nan gaba ko ma gashi nan an gani zaka ga wani ya ce a'a ai mu ba komi ai ba komi amma ni na taba gaya muku na ga wanda ya aje tun ma kafin yanzu mu ga masu wannan na taba ganin wanda ya sau ya sau ya dauko hoton Sheikh Ibrahim Iyas ya sa shi a cikin gidan a palace sai kawai ya ce wannan hoton in yana nan malam ba farawo ba farawo bai shiga nan gida zai shiga nan gida ba malam Allah da ikon shi ya gaya mana maganar nan ba bi sa ɗaya ba sai barayi tun ko yanzu ya fi shekara ashirin barayin nan suka zo ko ciki suka danne shi gaban hoton suka an ce mai kuɗi suka an shi suka yi masa rashin mutunci sosai amma da bai fahimta ba sai ya ce wai hoton dan bai so kan tareren nan ya sa ba to za ka wannan hoton ne ya kankanta saboda <laughs> shi ya kasa danne su <laughs> gaban hoton aka baka da niska kai ila Allah da iko yake wala da ce wai in yace wallahi wala hoton da yana da kaga yadda ya kwakwalo ida da haka haba in suka zo suka kai shi kawai da buga aka zo gaban shi aka danne shi wala aka je aka sa shi ya dauko kudi aka zo danne shi har ruwan cikin sai da suka hau wallahi sai da wani hau a bisa ruwan cikin shi ya faɗi wajen da kudi suke suka shiga cikin gidan suka da tebu a gaban hoton aka danne shi amma da yake bai Allah bai zo shi da shiriya ba zai ce wai hoton ne ya kankanta zai so na bango da bango ya sa a wurin ba an murkushe shi ya za a lokacin wuka ta da shi kawai da bakin gari shi kawai zai dariya wata kama ne <laughs> shi kuma kullum aka gabu da shi ya gabu da yadda ka a aiko shi ran nan da na gabu da shi a wani wuri yana zuwa kawai zai ce Allah zai shiga bayi zai shiga bayi zai shiga bayi aka ce ga bayi da ya shiga ina zaune a cikin ina shan shayi kawai yana mutuwa zai ce a karamar kalla da ce da zuwa sai ce wato abin da ya zaka gada ga bayi nan da sauri wato wani rubutu ne aka bani na cika ciki na da rubutu shi ne fitsari ya kama ne na sha ta san kai ba ka da rubutu na ce oh <laughs> kaga ya tsoka na wai rubutu aka ba shi ya cika cikin shi da rubutu ya san ya san ya san ni ba ni dai ba ruwana da rubutu na ce oh kai <laughs> saboda ka idan ba haɗu to zai zai yi abin da zai wani ne ya zama na shan rubutu shi tun da safe aka ba shi rubutu ya cika cikin shi ɗin da shi shi sa duk inda ya zai na ɗari ya ce kama da shi azaba ce yanzu <laughs> a to zai shi azaba shi tsari <laughs> to za ka zai ɗaya da za ka gaya wasu abubuwan ba za su yi taimaka kawai ka raka kyale da sabon abokan wasan ka kawai amma idan karatu ne ba za su ji ka ba هذا فلهذا التصوير للحفيظ ولن والرخصة aka ce an sauƙaƙa wannan li wannan lil hafizur ruksa wa nahwihi ma yaf'alu li jihad maslahatin wa adami wa adami badilin idan ya zama na za a yi saboda dalili ko babu wani abu da za a yi sai da shi to sai a yi ma karahati lil fi'li duk da cewa ba so ba inda zai yi wa adamin istighnati ai lahu ba a iya nasuwa da shi wannan za a iya samun matsala wallahu a'lam ya fito ko na shida at-tamassuhu bil ahjari wal abwab wa taqbiliha أو تعليق شيء عليها سواء أبواب المساجد أو جدران الكعبة وغيرها wannan ko in ka je ai sai dai ba za ka dai ka gaji ka kyale shi kawai ai ta a ka'aban ma da za ka zo wani ma rungume ta ta kuka ya rike wani duk ba ce ba ko mutum ya shafa wani kyallen shi ko shi ya ɗauko wani abu ya ce wa ya ɗebo albarka shi fa ɗakin lalle ne Allah ya nuna wurin ne yana da daraja amma ba neman wani abu wurin ɗakin ba wurin shi ake samun wani abu ba daga wurin mai ɗakin ake nema wannan wuri ne lalle ne da ake girmama wurin makan ne wuri ne mai daraja amma ba a neman komi daga ɗakin to wani sai je ya zungura ya tashi sai ya ɗauko kyalle daga kyalle ya ce goga jikin wai nan in ya goga shi zai samu wani abu zai samu abubuwa su tafi daidai na mai ɗakin za a roƙa mai ɗakin ne za a nemi canjin wani abu wurin shi ba ɗakin ba shi yasa in za a rantse ma ba a cewa ka rantse mutum ya ce ya rantse da ka'aba sai dai ya ce wa rabbil ka'aba in ba ka wani rantsuwa da ka'aba kadai bai yi ba Allah shi ne in ya gana ma yake rantsewa da halittarsa abin da ya ga dama amma kai ba ka iya rantsewa da abin da ka ga dama sai dai ka rantse da Allah to saboda haka za ka ga wasu na shafan duwatsun da aka ce a je wani wuri kamar yanzu na taba gani a ita safa yanzu kaga ita ce take buɗa amma an sa karfe an tare ta haka to wannan tarewar da aka yi mata yana hana mutane su shiga wurin ta dan akwai tsakani yanzu sai dai wannan falalan mutum ya hau kan falalan nan na farko amma ita an sa mata ƙarfe yanzu an tare ta amma ita marwa sai an hau ta bisanta ta duk da cewa yanzu gini ya taho ita ma ya tare ta daga kan marwa yanzu ba ka ma iya ganin ka'aba sosai an tare amma daga safa har yanzu kana iya ganin ka'aba in ka juya za ka iya ganin ka'aba to yanzu marwa ita sai ya kai ga mutane ma bantarar da suke sai da aka samu wani kemikal yanzu aka sa aka zuba mata shi a sama a ya rufe kan dutsen gaba ɗaya bayan da za a kwalkwale ni na taɓa ganin wata tana birgima ma a kai ta rika da biyarta suna ta goga jikinsu haka suna goga akan akan abu su kuma zan yanzu kemikal ne ba ma an sa kemikal an liƙe abun ba zai farfaru ba ta zo na na yanzu kemikal ne an sa kemikal wani kemikal aka sa kamar darba kaman kaman karo kaman kwatankwace yadda kake ganin karo amma kemikal ne shi yayi kama da kaman karo ni fi ganin yayi kama da shi amma kemikal ne mai karfi da aka sa shi aka kulle dutsen gaba daya sau da aka yanzu ko an je kan dutsen zaka ga babu babu abun nan kuma aka za ka kare wani dandamali saman shi aka kare da aka yanzu babu wannan abun nan amma da can baya akwai sai ka gansu sun zo suna suna abun nan ba to sai a rika shafa dutsen ko ana neman a fantara ma a gutsura na wai safa din ban gana wani jikin ne eh gilas inda aka sa gilas a safa ne ka manta ne safa ne aka sa karfe haka aka sa gilas ita marwa yanzu an yi silin an yi gini har ya zo ya yi wani da kali ya hau bisa ta ehen eh, hawa kawai za ka biyo an rufe ta tana nan ƙasa da ni wanzan ne wani ruwan nan <laughs> za ka karu da shi ka gane ko rage shaka shi ne zubiri to ai ba abin da za mu karu da shi in dai mun san ita ce safa ko mun san ita ce maruwa, idan romu da ko dukkan ne ko kaɗan ne ai wannan ba wani fa'ida ce girman dutsen ne wani abu shi dutse ne fa kawai abin da aka samu kawai da shi mu je mu yi wannan aiki ibadar nan amma shi dutse da ko da shi da yawa ko da shi kaɗan da ni ban ga wata fa'ida ba da kai dai ka san inda safa take kuma tana nan ka san inda marwa take ita marwa ita ce muke magana an ridife ta saboda abin nan watakila maslaha ne ta su ta abin nan suka gaba yadda ma za su yi sai sun yi mata haka amma can dai ita tana buɗe sai dai an katanye mutane ba za su shiga ciki har su tsallaka ba duk da ba an taba nuna wannan shi a wai shiga fafasa faffasa gilasin ya tsallaka ciki su ba ruwan su da wannan wannan wannan girman wannan wuraren ba wani abu bane wurin su to mu kuma an ce mu girmama su ne saboda mashair ne ba wani abu za a samu wurin su ba amma haka Allah ya ce ai za haka sai a girmama su to wasu za su je su rika sumbantan duwatsun ko kofofin su rika kofan kamar masjidu kuba in ka lura za ga wani ya zo yana sumbantan kofar ko ya tabo kofar ya haka ya tabo kofar ya haka wani bai da tsawo ma har sai an daga shi sai an daga shi ya tabo kofar ya gogo ko ya turo hankacin ya sa ya gogo a matsa kofar duk ba ce ba wani wata rana inda ake aje ƙurane ma ya je shi ya ta gogowa inda ake aje ƙuranen nan an kwashe ƙuranen ana amfani ya je ya dinga sa kyalle yana gogowa ba shi abu ne a aikace su sun gani duk ana yi ai sai sa littafin daga can wurin su yake kurakuran da suke gani a aikace su ne suka rubuta nan cewa ga kuskuren da mutane suke yi ko kuma auta aliku shai ko mutum ya rataye wani abu sawa'un abwabul masajidi da jiranul ka'aba duk ɗaya ne ko kofin masallatai ne ko bangon ka'aba wa gairiha wa hadha kulluhu min al da muhdathat dukka wannan yana daga cikin bid'o'i da aka kirkiro wata tamassuhu bil ahjari wa abwabul mukhtalifa ghairul ka'aba fi talabi lil barakati min al hajar wa abwab da yadda suke zuwa shafan duwatsu ko wasu kofofi daban-daban wanda ba ka'aba ba wajen neman albarka na duwatsu wal abwa da kofofi wa zalika shirkun wannan duk shirka ne ma da annal barakata wat tabarruku talabun nafs wal khair domin albarka ko neman albarka ai mutum yana neman wani amfani ne ko wani alkhairi wa hadha la yutlabu min al hajar wal khashab wannan ba a neman shi daga dutse ko katako mai zai ma katako mai zai ma wakar ta ma fi aqida ya gabata can baya da muka yi magana aqida mun yi wannan magana hadisu ta anwa wannan hadisin na maganar magariya da suka ce su ma a sanya masu ta anwa kama lahum zaki anwa sai a sa masu wata magariya da za su rika rataye abin su da neman alwarka. wa dalilin fil mas'alati zahir wannan afili fili yake amma jidranul ka'aba amma bangon ka'aba shi din kai shi fala yushra'u tamassuhu bihi shari'a bata ce aje ai ta shafar shi ba suwa taqbil wa mashul hajar aswad in ba sumbanta ba da aka ce da shafan hajarul aswad shi kuma in ka samu to ka sumbace shi ko kuma ka shafa da hannu ka sa abun nan ɗinka kamar yadda wasu kai magana amma a ce aje sai an yi wannan ba cewa wa masar rukunul yamani ko kuma shafar rukunin yamani wannan shi ma an ce a yi وثبت بالسنة إلساق الخد والصدر والبدن su wannan ya tabbata in an zo nan kana iya kasa sa kuncinka ko firjinka ma in ka samu ko jikinka duka fil multazam shi a multazam fa hada mimma warada wannan shine yazo wa huwa sunnatun yushra'u fi'luha kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aiki ne wanda yake ya halaka ana yi in a multazam ne mutum ya samu balle yanzu kuma samun wannan wurin ai ma yayi wahala ko dama can saboda cunkoso babu yanzu kuma corona ta hana ba za ka ma zo kusa da wurin ba sun ma katange ba wanda za su bari yanzu ya tsallaka wannan wani ya je wannan wani allahumma illa wataƙila wani shugaban kasa in ya zo wataƙila shi abu da mai tunda abun nan ne wannan zai iya shiga amma ko abun nan ba yanzu ba su bari to wannan shi zai ma gayyaci mutane ne a zo garin yanzu Allah dai ba mu fita amma sa'iru jujuran ka'aba amma sauran bangon ka'aba wa arkanuha aw kiswatuha ko rigan nata na ka'aba mutum ya ta shafa Wata basu biha aw taqbiluha bid'atun lam tu'raf a koma ana sumbanta su ko ana shafan su bid'a ne ba san wannan ba kada mutum ya je ta tafo rigar har wani ya zo ya rika baku labari ya ce ayo ya yi ai sai da ya je kama rigar nan ya goga ya goga ya goga shi ma ya gogo ya gogo ba san wannan ba وما آخر رجوع معاوية عن مس الركنين الآخرين الركن آخرين الشاميين من الكعبة جهة الهجر me ya kai kyan inda mu'awiya ya dawo da kan wani ra'ayi na akan shafa waɗannan rukunai ne din na biyu waɗanda na sham nan da ake magana na min alka'aba wanda ke gefe abin nan da akwai wasu rukunai wanda yake shafa su shi in ya zo ila ila sai ya dawo ga maganan abdullahi Ɗan abbas ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana abdullahi Ɗan abbas ya karanta mai wannan aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana fa qala muawiya sadaqta sai muawiya ya ce kai gaskiya saboda haka daga yau ya bari kenan sai bari ya fito ko wannan rawahu ahmad wa ghayruhu وهذا وهكذا أي يجب على المسلم الرجوع إلى السنة الثابتة حق يزم دولة مسلمي ya dawo a kan suna wadda take daidai in daidai ne take Watar tarkil bid'i wal muhdathati a bar bidi'a da kuma abubuwan da aka kirkira to ina ganin na tafi bi hada ko mu tsaya nan ba na takwas ai babba kenan ko na tafi bi hada suna da yawa waɗannan kurakuran saboda hanyoyin abin nan aikin hajji abu ne wanda yake yana da tare da abubuwa da yawa sun kai wajen ashirin da لا na kula ta سبحانك اللهم ربنا والحمد نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحمة الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبيتر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحسب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب عنا واحفرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نسمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله